أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا سادوا يوائنا مزاد ماتا za mu ci gaba da bayanin maudu'in da muka kasance muna bayani a kansa shine sanin hukunce-hukuncen nan na musulunci na ji mun kwana a nan karatun da muka yi wancan saduwa da muka yi bayanin ijtihadi da taklidi da ihtiyati yau inda za mu tashi ne za mu yi zance akan wani kashi da muke yi ma hukunce-hukuncen nan na musulunci amma a bangare ta fikihu shine hukuncin fikihi idan muka duba shi a dunkule baki ɗaya za mu ya mu kasa shi a kashi biyu shine na farko abinda muke ce ma hukunci na taklifi wanne yake shi ake ce ma haramun da halali da makruhi da mubah da mustahabbi sa'annan na biyu abinda muke ce mai hukunci na wada'i ko ahkamul wada'iyya shine hukuncin da yake bayanin yanayi da sifa na abu na aiki idan muka ce hukumar taklifi abinda muke nufi da shi shine wannan hukunce-hukunce da yake bawa abin da yake wajibi a kan shi game da wayannan hukunce-hukuncen wannan hukunci taklifi shi ke bayyana wannan hukunci misali wajibi cewa sallah wajibi ne zalunci haramun ne sashi na biyu Shi ne mai abinda muke nufi da hukumar wada'i ne wannan hukunce-hukunce da yake bayani kaifiya da yanayi na lamurra cewa wannan sallah ingantaccen sallah ne wannan abin sarkakken abu ne wannan wancan abin najasa ce ire-iren wannan hukunci shi ne muka zo za mu kasa hukunci wanda take na taklifi za ka sa ta zuwa kashi mai biyar shi ne wajibi da haramun da mustahabbi da makuruhi da mubaha abin da yake wajibi shine abin da yake dole mutum ya yi idan ya bassa ubangijin ubangiji be mai bai yadda a bar wannan abin in bawa ku ya bar wannan abin to mai azaba za masa ko haramun na biyu shine abin da yake mai ya kamata bawa ko wajibi ne bawa ya guji wannan abin idan ya aikata wannan abin to za masa azaba sa'an na uku shine mustahabbi abin da yake yinsa da barinsa ɗaya ne shine idan bawa ya yi zai samu lada in ya basa kuma ba za masa ma ikabi ba sa'an nan makurohi makurohi shine abin da bawa ya basa. za mu zai samu lada amma in ya yi sa ba za masa mai azaba ba sannan abin da yake mu ba wanne yake mai yinsa da rashin yinsa duka mai ɗeɗe da ɗiɗa yake kamar mutum ya sha ruwa ko cin abinci mu ba ne na'am bayan haka bayani da za mu shiga a yau shine mun riga mun yi bayani cewa mutum da yake so ya yi aiki da hukunce-hukuncen nan na musulunci in ma ya zama mujtahidi ko ya zama muqallidi ko ya zama muhtad ne muka mai muka mai fasarar mai taka tsantsan menene ijtihadi kuma wane ne mujtahidi babu shakka za mu gani cewa bawa da yake son ya aiki da hukunce-hukuncen musulunci kamar da riga muka yi muka yi bayani in ma zama mu tahidi ko mu kallidi ko me mai sansan ihtiyat to ijtihadi shine mai wannan zai iya ya samo hukunce-hukuncen nan ta musulunci a mai. a manɗanɗa shi ne imma ƙura'ani ko sunan manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da alayensa ko zama mukallidi shi ne mai wanda zai yi koyi da waninsa zai bi waninsa mai a cikin mai hukunce-hukuncen nan na addini idan muka koma a tarihi tun farko tarihin musulunci za mu game al'umma sun kashe-kashe biyu akwai wasu cikin al'umman sun yi kokari sun kai wannan daraja na ijtihadi su da kansu suna fahimtar ƙur'ani suna su mai su fidda hukunce-hukunce mai addini a cikin Kur'ani da sunan manzan Allah to wayannan mutane kaɗan ne a cikin al'umma da suka bata lokacinsu suka kai wannan daraja amma mafi yawa a cikin al'umma su ne mai wannan mai suke komawa wurin waninsu domin mai su koyi yin sallansu da azuminsu da ire-iren wayannan wannan mai suka kokarta suka kai wani martaba na ilimi su ake ce musu mai mujtahidai to menene ijtihadin ijtihadi a loga shine mai mutum ya yi kokari kokari kuwa da zai kai matuka amma idan muka zo istilahi shine mai a bayanin abin da ake nufi cikin mai fikihu mujtahidi shine mai mutum ya kai matsayin da zai iya shi da kansa ya ɗanɗado hukunce-hukuncen nan na musulunci a cikin mai manaɗansa shine ƙur'ani da sunnan ma'aiki salawatullahi salamu alai to mai mutum ke bukata na ilimi kafin ya kai wannan matsayin a takaice kafin mutum ya kai martaban nan na ijtihadi yana bukatan ilimi masu ɗimbin yawa kaman ilimin sarf da ilimin nan na nahu da ilimin nan na balaga da sanin da ilimin nan na luga abinda muke nufi da ilimin luga nan shine ya san ma'anonin kalima na me na harshen nan la larabci sa'an nan kuma wannan abin da muka yi ba su ne ilimi da yake mai sun danganci da mai lura ta arabiya sannan kuma ya kamata ya san ilimin nan na mantik ya san yadda zai yi tunani ya san yadda zai kafa hujja na ji nan ba giran bayanin menene ilimin mantik ba saboda wani aka ce mantik sai su rikita suna wani ilimi ne da yake rikitar da mutane a ilimin mantik ilimi ne da yake taimaka ma mutum wurin tunani da wurin kafa hujja sa'an nan da ilimin nan na usulul fiqh ilimin usulul fiqh kuma shine ilimin da mai zai nuna ma mutum hanyoyi da zai bi idan lokacin da mai zai fidda hukunce-hukuncen musulunci sa'an nan da ilimin rijal ilimi ne da zai san mazaje na mai wanda suka rawaito ruwaya ya san sanadin ruwaya haka kuma yana bukatan ilimin nan na diraya ilimin nan na diraya shine mai ya fahimci ma'ana ma'anoni mai na ruwaya ya san wannan ruwaya ingantaccen ruwaya ce ko ba ingantaccen ruwaya ba ce sa'an nan kuma me ya san tafsirin ƙur'ani da ilimin nan na ƙur'ani bayan haka bayan wannan duka da muka yi zance a kansu wannan ilimi da ya kamata mu ta hidi ya zama na mai ya san su shi ne mai ya kuma san yanda larabawa suke zance suke muhawara domin me ƙur'ani ya sauko da mai da halshinsu wannan kuma zai taimaka mai a cikin fahimtar nassin nan na ƙur'ani da mai hadisi na ma'aiki da alayensa bayan haka kuma ya kamata wannan mujtahidi ya san maganganu da zantuttuka na me na manya da mai suka shude saboda me ya kamata ya san zantuttukansu kada ya afka ma kuskure ya saba da abin da suka fada me suka fada saboda su sun shude su ne suke kusa da zamanin nan na nassi imma zamanin manzo ko na a'imma shagabannin nan na alayen manzo, Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kai saba musu idan suka taru kan wani lamari to wannan yana nuna muna cewa Allah sun samu wani ruwaya ne mu wannan ruwaya bai kai a gunmu ba bayan haka kuma ya yi bincike a kan fatawowi da labaran yan uwayenmu a halissunna khususan balantana ma wannan labarai da yake mai a sun yi karo da wayansu labarai da ruwayoyi da aka rawaito a madarasan nan na makarantar nan na ahlul bait salamullahi alaihim saboda zai taimaka ma mutum ya fahimci wannan hukunci bayan haka wannan mujtahidi zai yi kokari domin me ya iya fidda hukunce-hukuncen addini a cikin me asalinsa mamba'insa shine Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan mutum ya yi wannan kokarin nasa ya kai matuka cikin kokari sai ya yi kuskure to zame za masa hanzari saboda ya kai matuka a cikin mai kokarin nasa bayan haka za mu zo mu yi zance a kan lamari guda uku na ji wayannan lamari guda uku da za mu yi zance a kansu shi ne mai mutum da za mu samu wayansu sun yi kokari sun kai a wannan martaba na ijtihadi wajibi ne ko ba wajibi ba ne e wajibi ne amma wajibul kifayi shi ne mai idan muka samu wayansu sun kai wannan martaba to mai ya fadi akan mai sauran mutane amma idan wani bai kai wannan martaba da zai iya me ya fidda hukunce-hukuncen musulunci a cikin Kur'ani da sunna ba ta lokacin mu duka mai mun shiga cikin laifi lamari na biyu wannan suke da me siffan fatuwa su ne mujtahidai to su ne me ya kamata su yi fatuwa Wannan ko bai da wannan sifa bai kai wannan daraja ba haramun ne a kansa ya yi fatuwa sa'an nan ijtihadi kuma bai kebanta ga maza ba bal mata ma sun mai su yi kokari su kai wannan mai daraja na ijtihadi to ina je a nan za mu takaita insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance akan abin da ake dogaro a kansa saboda mai fidda hukunce-hukuncen addini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu